bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari ta tsara tabbata ga Allah madaukakin sarki Magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka muktasaru Kitabin shari'a littafin babban malamin musulunci nan al'allamatul ajurri abu hussein allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama yau wuni na goma sha ɗaya a cikin watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 26 ga watan 7 2026 girgin meladiya wannan kuma shi ne darasinmu na 11 a cikin wannan littafi muna roƙon allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai da in ba ta karatun mu da ya wuce mun shiga sabon babi da malam ya sa masa suna babu zammil khawariji wa su'i mazahibihim وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه babi ne da malam ya kulla zai bayani akan munin matafiyar khawarijawa da kuma yadda addinin musulunci ya hana yakansu ya halatta yakansu kuma idan ana yaki da su din har addinin musulunci ya faɗi falalar wanda suka kashe shi ko ya kashe su mun yi magana akan suwaye kawarija wannan ba wasu mutane ne ayyanannu wanda za ka gan su ka ce su ne kawalijawa ba wasu sufofi ne suke da su wasu ayyuka ne suke yi matukar mutum ya sufantu da irin waɗannan ayyukan to ya sufantu da ayyukan kawarijawa gwargwadon yadda mutum yake yin irin ayyukansu ya sufantu da irin sufofinsu, to gwargwadon yadda ya kusaci da su a kuma ko ina yake a kowane bangare yake a kucin kowace jama'a take a cikin kuma kowace tawaga malam ya ci gaba da cewa وقد حذرنا حذرنا الله تبارك وتعالى منهم حقيقه الله madaukakin sarki ya tsawatar da mu akan su wa hazzarana annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma aka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar mana a kansu. wa hazzarnahum al-khulafa'ur rashidun nan khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama huwan da suka zo a bayan manzon Allah su ma sun mana gasheri da bin hanyar kawarijawa wa kuma su sahabatu ridwanullahi alaihi wa man tabi'ahum bi ihsan haka ma bayan kalifofin ma guda hudu na annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan sauran sahabbai ma sun nuna mana haɗarin bin hanyarsu da ma waɗanda suka biyo bayan sahabbai duk sun nuna mana da ya ce wal kawariju ita su kawarijawa kuma shuratu al'anjasu al'arjas kawarijawa daga cikin sunansu akwai ashuratu al'anjasu al'arjasu waɗanda ana gaya musu sufofi ne munana al'anjasu da al'arjasu sufofi ne waɗanda aka sabanta su da shi marasa kyau saboda halinsu mara kyau amma ashuratu suna ne wanda su suke gaya wa kansu ba domin abin da ake nufi da ashuratu su ne wanda suka sayar kawunansu kawarijawa suna cewa su ne nan suka sai da kansu wa Allah إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة saboda kawarijawa suna ganin cewa babu mutanen kirki a duniya kamar su kuma akan bata su amma sai suna ganin cewa mazhabinsu hanyar su tafi kowace hanyar kyau don wannan saboda su suna ganin cewa sun bada kansu wa Allah saboda al'amru bil ma'ruf wan nahyi wa 'anil munkar sun sadaukar da kansu wa Allah saboda haka suke cewa kansu ashuratu waɗanda suka sayar da kansu saboda Allah al'anjasu kuma jam'i ne na najas wato waɗanda suke najasa ne saboda aikin da suke yi najastacce ne al'arjasu jam'u rikin kazanta wanda shi ma ana ce masa najasa to ana ce da su najasa kazanta su kuma suna cewa kansu ne mutanen Allah har sun sai da kansu wa Allah wanda yake nuna maka wato ba abin da mutum zai gaya wa kansa shi ne dole ya zama daidai ba mutum iya zai iya ganin cewa shi na Allah ne yana ta tafiya wallahi bai sani ba ashe ba san hanyar Allah yake kada ka ɗauka duk wanda ya ɓata wai da gangan ya ɓata ina daga cikin kuskuren da mutane da yawa suke faɗawa ciki sai ya ɗauka duk wanda ya ɓata to da gangan ya ɓata kawarija wannan za mu karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayani akan irin zage wasu da ibada sun yi fintin kawo mutane ibada Su a wajen kawarijawa in ka saba wa Allah kai ka ba irin zulu da kayi kabira ka kafurta kana yin gulmar wani to kawai ka zama kafiri haka yake a wajen kawar jama kuma ba sa yi duk abin da yake kabira shi ba sa yi amma ba su kashe sahabban annabi sallallahu alaihi sallama su kashe sahabbai saboda su a ganin sa wadan kurba ne wannan abin neman kusa ce ake da Allah da shi wani bayan hudu ya yi mamaki yana bakin gonarsa ta inabi sai wani daga cikin sahabban annabi sai wani kawarijawa bayan sun kashe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ibbas suka kashe shi sahabi ne na annabi alaihi salatu wasallam amma sai ga sunan da suka zo gefen gonan nan wani ya dauki inabin mutumin nan da ya bai hude inabinsa ya fado ta wajen gona sai ya dauka bai shi suka ce kan ka yadda ka ci kayan wani ka kafurta kana ci ka zama kafiri ka duba bata ba yanzu nan suka je sahabin annabi alaihi salatu kisa sa duk abin da kake yi kai ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa akan daidai kai wannan yana daga cikin abin da ta mutanen kike ba sa ruɗuwa da abin da suke kai a kullum addu'a suke yi idan har manzon Allah kullum sallallahu alaihi wasallam zai addu'a yana ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinik ya mai juya zukatan bayi tabbatar da zuciyata akan addininka kai kuma waye har da zaka ga cewa kai ka tsira har ka ga mutane duk halakakku kai ɗaya ne ka kaga mutane duk mutanen banza kai kaɗai ne mutumin kirki Allah ka samu cikin mutanen kirki wa man kana ala mazhabihim da duk wanda yake kan hanyar su min sa'iril khawarij daga sauran khawarijawa yatawarasuna hadha al mazhab za su rinka gadan wannan matafiya qadiman wa a da da yanzu abinda zai nuna maka waɗannan siffa ta khawarijawa za ta wanzu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kokarin da zaka yi shine duk abin da aka ce wannan sifar khawarijawa ne to ka nisance ta wa yakhrujuna ala al-a'immati wal umara malam yace ɗan tawaye ne su suna tawaye wa jagorori da shugabanni wa yastahilluna qatl al-muslimina kuma suna halanta halatta kashe musulmai duk wanda ya sufantu da irin waɗannan sufofin to ya sufantu da sufofin jawa. shi ya sa za a gama malaman musulunci kullum tsawatarwa suke yi akan tawayewa shugabanni manzo Allah ya hana wasu sai su rinka ganin cewa kamar malamai sun zama yan barandan yan barandan shugabanni ne wasu sai su ga kamar cewa kudi ake ba malamai dan haka da zaran za a yi wani tawaye sai a ce kar a yi in aka zo za a yi wani zanga-zanga sai ce kar a yi wasu sai su ce a biyan su aka yi a'a fahimtar su da hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wasallam saboda in za ka kula ba yadda za a ce ba ka samu mafita a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kuma ka samu fita wajen tawaye manzon Allah ba zai yiwu ba da zai yiwu ba da an yi maganan kullum zanga-zanga ai su ma malaman in ta kuru ta lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna yadda kuke shan wahala ai tare ake kwasan kebula tare ake diban kebul ko so su daban ne tamu daban inda muke auna haka suke auna In din ta hanyar da yake zuwa haka yake zuwa in sana'ar ku iri ɗaya da malami gurgurdan zamu ka gurgurdan zamu ka kenan wani yana wa'azi ya ce kar a yadda a yi tashin hankali kar a yi fitina wani bawa Allah ina jin ya ji kebula ne yana gefe ce in kun ci kun koshi ai dole ku ci a zauna lafiya wai sun ci sun koshi ba haka ba ne wa aqalun nasi man lam yartakib amalan hatta yufakkira ma yajni awaqibu haka wani malami yake cewa mafi hankalin mutum mafi hankali cikin mutane shine wanda duk abin da zai sai hango wai me karshen sa ne me karshen sa ne dan Allah kasashen da suke bin doka da oda ma yaya suka kare da zanga-zanga ballantana mu da muke kara zube dan Allah kasashen da kake aje motar ka duk inda ka ga dama ka tafi ka je ka kwanta ka aje mashin ɗinka duk inda ka ga dama ka tafi ka kwanta ka bar shagon ka ba mai gadi ka je ka kwanta yaya suka kare da zanga-zanga ballantana mu in ka aje mashin sai ka sa masa kwado a ƙasa mu da ake sake takalmi a masallaci takalmi a masallaci malami ma ya je ya an sake masa takalmi wata na yi karatun sayi bukari na gaba haddasa na haddasa na haddasa na da fito an dauke takalmi irin wannan kasar kasar da malami yana alwala wanda ya karɓi wuta yake zuba masa ruwan yake alwalar ya sace masa waya karban butan fa yana zuba masa ruwa fa yana alwala a ya sace mata waya kasar da aka samu mai jan a akan mimbari ya sace <laughs> ya sace mai wajen waya ba an yi wannan ga zangan ba ka ce a yi zanga zanga kare lafiya na zai yi to irin waɗannan abubuwa ake dubawa haka nan dawa ya sahi luna kasar musulmi na suna halatta kashe musulmai duk wanda yake halatta kashe musulmai to yana aikin dawa ne shi yasa wallahi malamai da yan uwana dalibai mu rika sanin amma da zaburin ka fada ba daidai bane mu rinka sake sake sake sakin baki saboda an yi wani laifi kawai sai mu ce wa dauki mataki to mutane su dauki doka a hannu wallahi yana da hadari yana da haɗari kada ka fusata ka tafarfasa sai ka nuka zoge tabarin zance duk abin da ka gada maka fita ta ce duk wanda ya kaza ko kashe shi wallahi yana da haɗari wanda ya yi laifin da ya cancanci kisa kai ba shugaba ba don Allah in ba a kashe shi ba Allah zai tambaye ka? Allah bane tambaye ka waɗanda Allah ya dora musu alhaki su zai tambaya iya abin da za a yi musulmi a tunzura shi a bata masa rai shi ne a zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to banzan Allah da Allah maɗaukakin sarki ai ya fi ka son Allah ya fi ka son sa kuma shi ya saukar da inna kafaina kal mustahzi'in Allah ya yi saukar in ba yadda kuka iya yi kuba hukuma bane ba ruwan an shayi a irin kasar nan a ce wani ya zaki annabi ne sai an je wasu yara sun je sun dauki matakin sai abu a gane cewa ba zaki an kai shi abin da ya faɗa ma Allah wani jami'i ne ya yi kafar da bai ma san abin da ya faɗa ba na ba ku labarin wani alkali an kai masa shari'ar wani ya zaki annabi aka kai masa kes din ya zagaya ya zagaya shi dai ga hukuncinsa kawai kisa ne kawai ya dambara masa cewa tun da ya yi kisa hukuncin ya yi zagi annabi hukuncinsa kisa sai aka kai afa shari'a ku dama karamar kotu ce talar shari'a kotu sai aka kai alkalin wani alkalin afa ya duba ya duba ya rasa ta inda zai bullo wannan kestis sai ba wani alƙali ya ce zai sake shara'a haka ake yi dama sai ka ba wani alƙalin ka ce sake shara'a Allah ya sa ya kai wani alƙali shi kuma mai basira ta sa abin da yake ya ga duk inda wannan alƙalin ya hukunci abin da yake tarbutawa shine ya zagi annabi ya zage annabi amma bai faɗi bai ya zage ba yanzu kawai a ce wani ya zage ka ya kamata ka ce ya yace dan a san wannan maganar zagi ce ko ba zagi ba ce da haka ya kira ya kira abin nan shaidu aka sake binciken meye ne abin da ya faɗa duk yanzu ba zan iya tuna maganar ba amma dai magana ta jahilci shi bai ma san matsalar maganar da ya faɗa ba wannan ba a masa hukuncin kisa sau da yawa shekul islam ibn taymiya rahimahullah suna tattaunawa da wani zai yi wata magana sai shi ka wannan maganar da kai da ni na yi ta da na zama kafiri da na kafurta amma kai baka kafirta ba saboda baka san girman abin da ka faɗa din ba saboda kai ka jahilci meye ne abin da ka faɗa din ga a rinka cewa kawai wanda yake kaza a dauki doka a kansa ko kashe shi wallahi wannan hanyar kawarijanci ce mu nisance ta idan wani ya kuskure kuma ya faɗa kai ma sai kace masa ba kawarije to ka zama kai ma ka ba hanyar kawarijawan kun ta kuwa da wani zai zo ya yi bayani akan wani ransa ya baci da ce wani ɗin da ku kashe shi sai ka zo kace tun da wani ya ce ku kashe wani dan ya yi laifi ba kawarije ne to kai ma kai kawarijanci dan ba baka da hukunci wa mutane ba sai ka ce wannan abin da ya faru adin ba hanyar musulunci ba ce hanyar lafazin kawarijanci amma shi ba za ka ce masa ba kawarije ba ba fa abinda mutum ya faɗa ne yakan zama lazimin ba ba duk wanda ya kafirci bane yake zama kafiri ba duk wanda ya bid'a bane yake zama dan bid'a ku bayyana wannan abu alfaz ne wanda shari'a ta yi magana akan su malamai duk sun yi bayani dole mu rika taka zan mu bi maganganun malamai akai fa awwalu qarnin tala'a minhum ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani wato farkon jama'a farko daga cikin jama'ar da tsala'a ta fito min daga cikin su ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzon Allah huwa rajulun shine wani mutum tsa'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne ya soki manzon Allah ba suka ta bashi ba suka na baki wa huwa yaqsibul ghanaim a lokacin manzon Allah yana raba ganima an yi gazwatu hunayn shekara ta takwas bayan hijira da aka yi fatahu makka an samu dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallama a gazwatu hunayn yayin wani rabon da bai taba yin irinsa ba ya ranka raba dukiya malam mutum daya sai a dauki rakumi 100 a bashi kai kowa a baka kode ba a lokacin wani a bashi goma wani a bashi ɗai wani a bashi ɗari bilal da raba yana ɗauke da wasu gwalagwalai azurfa da gol a mayafi banda Allah yana dumbula yana raba wa mutane to lokacin har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na sosai waɗanda ba wannan mutumin ba ma sun damu wasu har suka koma suna ɗaya magana a gefe suna cewa ka duba ba mu muka sha wahala nan hmm? mu muka sha wahala muka yi kaza muka yi kaza mu muka bada shiga musuluncin nan yanzu duniya ta zo amma sai a rinka ɗauka ana ba waɗannan da suka shigo yanzu kamar yan siyasa ne ko a ce mu muka kafa jam'iyyar fa amma a ce ga wani ya shigo ko wani ya shigo bai daɗe ba zai takara wani ɗan siyasa yake cewa yace ai ba zai yiwu ba mutum ya musulunta da la'asar mu ba shi limancin ba ko ba zai yiwu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin mutanen Madina suna wannan sai ce ku ce din annabi alayhi salatu wasallam ya ce haba ku kuwa yanzu ba ku bar mutanen su tafi da dukiya ba su tafi da gold su tafi da azurfa su tafi da raƙumi da shanu duk su tafi da su ko kuma ku tafi da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba suka ce wallahi mun yadda ya ba aikin Allah mun yadda a ce ga shugaba ana so idan mutane kan su ya daure musu bayani an baka yi shugabanci sai ka ce duk abin da za su yi ma su yi amma manzo Allah kaga bai haka ba sai musu bayani shin ba zai muku daɗi ba wasu sun koma da raƙuma wasu da sha'anin wasu da kaza da kaza ku kuma ku ne na ku koma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tace ku ku sani riga ce yar ciki sauran duk rigar waje ce kamar rigar da tawa ne yar ciki da babbar riga wace ta kusa da ni ta cike ta ku ba yan ciki ne su kuma sauran duka yan waje ne yace duk inda aka je aka raba gari aka ce kowa ya bi hanya ni kullum hanyar mutanen Madina zan yi manzo Allah ya kaga mu ji irin darajar su da man kabus suka ce ya ma aikin Allah wallahi mun yadda duk rabon da kai to a lokacin ne wannan mutumin fa qala sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam eh, i'dil ya muhammad kai adalci ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne yake ce mutai adalci ka ga da gaidan wani ya ce kai adalci zaka da ya kamata ka damu ka damu ba? masarar ɗanka ma kai wasa sai ce maka kai adalci ne ballanta na matar ka kan sannan shi fi sauƙi ko nan ka ce fi sauƙi kai adalci matar ka masarar ce fi kima. ko ba haka ba ne ta ji gafarin da aure da sunan kai sunan ka fi? yace i'dil ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ba araka ta'dil yace ni bana ganin kana adalci shi adalci ya dauka shine ko a bashi daidai wa daidai. bai dauka al'adlu shine waqfu shay'i fi mahallihi ka sanya aburin da ya dace da yanzu idan akwai naira dubu ɗari a hannuna mutane ne guda biyu sai na ga wannan cewa shi sabon musulunta ne in ba ba shi da yawa ba za a samu matsala zai iya koma baya wannan ɗaya ne ya daga ya fahimci musulunci ko ba a ba shi ba ba zai koma baya ba yanzu adalci shine in ba su hamsa hamsin a'a adalci shine in ba wannan da yawa saboda tabbatar da musulunci tunda wannan na da tabbacin sa ba zai fita ba to galibi sababbin musulunta ne almu'allafati qulubuhum ne ana samu a tattarere zuciyar su ne zauna a musulunci su ne manzo Allah dinga dauka yana ba su da yawa fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ce wailak kai tonka faman ya'dil idza lam akun a'dil waye zai adalci in ban yi adalci ba haka annabi ya ce masa ba zai adalci ban ya adalci ba fara da umar radiyallahu ta'ala anhu qatlahu sai sai na umar ya nufin kashe shi sai na umar ransa ya baci an zage annabi na je dauki doka hannu ko kamar da Allah ya hana shi fa mana'ahu an sallallahu alaihi wa sallama min qasdi annabi sai hana shi kashi sai za muka ce idan wani ran sai ya bace da hakan ba cewa za a yi yayi a sai a ce a'a wani ba haka ake yi ba ba haka ake yi in ana daukan doka a hannu sai ma ba za ka kwana ba dan wani kana masa laifi zai zo tare ka wallahi wani baka masa laifin mu ma in ya jima ka ya ga cewa kai akwai yan canji a hannunsa amma ba ka kulawa da shi wallahi wata kawai zai zo rubuce ka da fada yake zage ka kai to sai sa aka hana daukan doka a hannu saboda in ana daukan doka a hannu kowa ba zai tsira ba wa akhbara manzo Allah ya bada labari an na hadha wa ashaban lahu manzan Allah ya ce wannan wa ashaban lahu da wasu jama'arsa wato masu irin halinsa masu irin ɗabi'unsa yuhqiru ahadukum salatahu ma salati dayanku zai rena sallarsa ma salati tare da sallarsa in mutum ya ga sallarsa zai rena ta in kaga sallarsa zaka rena ta wasu ya ba kuma su ya bihi zai raina azuminsa in ya gana sa ga sallah ga azumi Ya murkuna min addini, sai dai suna fita daga addini Ya murkuna min addini, suna fita daga addini Hadithin zai zo a gaba wa amara fi ghayri hadithin bi qitalihim ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kisan su a yaƙe su sai da hadithin ba hadithi ɗaya ba wa bayyana fadla man qatalahum aw qataluhu kuma bayyana falalar idan za a yaƙe su ya bayyana falalar man ƙasalahun wanda ya kashe su aw qataluhu ko suka kashe shi thumma innahum da zalika malam ce sannan su waɗannan mutane kawarijawa bayan haka kara zunin buldanin shatta sai suka mutuwa daga ruwa daban-daban a ji sun bullo a wancan garin sun bullo a wancan garin wannan kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajtama'u wa azharu al-amr bil ma'ruf suka taru suka bayyana umuni da kyakkyawa wannan ainul munkar da kuma hadi ga barin mummuna kaga abin da suka fito da shi zahirin ma'anarsa ai magana ce ta daidai ko umarni da kyakkyawa da hani ga barin mai ga barin mummuna matsalar ba su san kyakkyawan ba ba san mummunan ba dan Allah yaro ne ka ba shi aikin tsinta mai kyau da mara kyau kuma bai gane mai kyan da mara kyan ba da Allah ya kake tsammani eh wace irin barna za a yi mutumin da bai san shinkafa ba baya mace shinkafa da ciyawa ka sa shi gonar ka ce maka ciro eh aiki ne maka ko aika aika aika aika wani ya tura ɗansa zuba taki a gona shi bai taɓa gani yadda ake zuba taki bai ya raba shi uku ya raba shi uku kawai ya zuba rabi a nan ya zuba rabi a nan zubi biya nan kawai ta wazusa ba ya gama zuba taki ba gonar ya kasa kashi uku kawai ya je ta san gefen sai ya zuba kashi daya ya je tsakiya ya zuba kashi daya ya je can ma ya zuba kashi daya ko ya zuba taki to shine barnar shine suna da awar umarni da kyakkyawa da kuma hani ga barin mummuna matsalar ba su san ne kyan ba ba su san mummunan ba shine duk aikin mutumin da ba shi da ilimi ya shiga harkar da'awa abin barnar da zai kenan zai yi ta zafin kai akan abin da ba a bukatar zafin kai a cikinsa saboda bai san ina ne ya kamata a ciza ina ne ya kamata a hura ba hatta qadimul madina wa'annan mutane bayan sun fito garuruwa daban-daban har suka zo garin madina fa qatalu usman ibn affan radiyallahu anhu suka kashe sayyidina usman ibn affan da a wasu shine sayyidina usman yana zalunci shine abin da suke fara abin da suke ba'ana a ganin su zalunci sayyidina usman wai ya sa ɗan dangin sa da yawa a cikin mulki banu umayya sun yawa a cikin mulkinsa kuma mantawa suke tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba waɗanda suke yawa da yawa a cikin shugabanci kamar Banu Umayya haka lokacin Abubakar haka lokacin Umar ba wanda suke da yawa a cikin shugabanci kamar su tun a lokacin wani lokaci shi shugaba lokacin da yake sawa ba wai yana nufin wannan kabilar bane ko wannan dangin bane a kawai yana daukowa cancanta ne sai ai musadafa kawai sai aga kamar yana daukowa a wuri daya alhali kuma shi kwarewa yake dubawa amma sai aka sai aka sa'a ne ko aka rinsa sa'a ne kwararru sai suka yi a wani bangare ko kuma ka samu cewa wasu kabilar suna da yawa ne tunda suna da yawa dole za ba su da yawa banu umayya suna da yawa da aka suka ce sai na Usman dan Affan radiyallahu ta'ala ya sa banu Umayya sun yawa a cikin shugabanci suka kashe shi wannan abin da suka yi su suna ganin cewa neman kusaci zuwa ga Allah take suka hana sayyidina Usman dan Affan fitowa daga gida ya jagoranci mutane sallah kwana da kwanaki sun tare da fito su kashe shi ya zauna a gida wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tare kofa ba mai shiga daga cikin al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala sayyidina dan sayyidina Ali daga cikin su waɗanda suka tsare suka ce ba za a shiga aika aikan nan sayyidina Usman ba sai shi ko ba zai sauka a mulki ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya yace idan Allah madaukakin sarki ya sa mata ya sa maka wata riga ko wasu sun zo sun ce ka cire karka cire fassarar wannan sayyidina Usmanu da sauran sahabbai duk sun fassara a matsayin cewa shugabanci ne idan Allah ya bashi kar ya ajiye da haka yace ba zan ajiye ba aka ce to ka mutu ka yaƙe su ce ba na so a zubar da jinin ko mutum guda ɗaya akan shugabanci ni dai ba zan sauka ba tunda annabi ya ce karin sauka amma ba zan yadda in fito na fito a zo a yi da aka yi zauna a gida mai kisan sai zo kashe shi a gida suka yi suka jira ya fito bai jiro bai fito ba suka tsallaka ta katanga suka shiga suka kashe sai na usman allah ta'ala yana azumi a ranar yana cikin karatu Alqurani sai kashe shi ba irin jan kunne da ba ya musu ba da haka duk wanda ya zo yake kashe musulmai ko yake halarta jinin musulmai to ba hanyar kawar jawa ya dauka musulunci bai yadda a zubar da jinin wani ba shugaba ba shugaba ne yake da iko idan har ya cancanta a zubar da jinin to shugaba ne ba ruwanka matasa su ne abin ji su ne da an yi ihu sai su ɗebi jiki su yi ai ana cewa wane ya yi kaza ku yi kaza matasa za a gani ba gurki duk aika aikar da kake ji labari kwanan nan an kashe wani ba bisa ka'ida ba an kashe wani duk za ka je ka samu matasa ne wanda suka kashe wata mata kwanaki a ina ne marabantos za a gani in ga gansu an kashe kotu duk matasa ne duk matasa ne ko wani ya ce maka a zo aika kaza ba ruwanka wa ya sa ka ka ce ni ba aiki na bane dama ko yayin ma ba aiki na bane ballanta na ba kai ba ji kai ba ba aiki biyu ne ba na farko laifin da ake tuhumansa da shi ka tabbatar ka gani in ka tabbatar ka gani a gabanka aka yi ka ji da kunnanka to mataki na biyu shine aikin ka ne daukan zartar da hukuncin aikin ka ne ba na kamar karshe sai ka zo kana wallahi tallahi karshe kai sau ɗaya ka ji an ce karkayi yi to sau ɗaya mai ishe ka ba wata shekara ne a kawai aka zo za a raba kudin ruwa kudi ne za a bada bashi wani banki da ruwa aka ta jelantawa aka ta raba fom muka yi wa'azi zikar a yadda ci za a samu matsala ma'aikata suka yi ta karba aka zo abubuwa suka rikice wata ranar na ji ina wa'azi nake cewa babu wa'azin da ba mu ba nan sau nawa mun yi wa'azi mun yi wa'azi kar a karba wani ce wallahi gafa ta malam sau ɗaya na juwa abin nan ya ce ta sau ɗaya ya ce sau ɗaya ya yi ta maka sau ɗaya ya ce ai hujjar ta tsaye a kan kacin da kaji sau ɗaya وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان حقيقة صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان دسك مدينة sun iya kokarin su kana kashe sayyidina Usman kun san sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun bar Madina bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tunaninsu da yawa sai da wasu suna ganin zamansu a garin matsala ne saboda girman madina saban Allah a madina ba daidai ke da saban Allah a bauchi ba za ka ga cewa ga masallacin annabi sallallahu alaihi sallama za ka yi ta sallah kana samun lada amma su kuma suna kallon saban allah da za ka yi a garin ne girman saban allah a garin suke tunawa a madinan manzan allah a cikin saba wa allah suka ce gara su bar garin wasu kuma suna ganin cewa in suna garin za su rinka shiga damuwa saboda tunawa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai za su suka tarabuwa garuruwa wasu kuma suna ganin cewa nan madina cike yake da sahabbai waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna buƙatar su karantar da mutane ilimin da suka koya to a nan ba za su samu almajirai da yawa ba ina ne ake buƙatar karatu wuri kaza zai tafi wane tafi wuri kaza wasu suka koma garuruwansu to ne ma da yake cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da suke madina sun iya kokarin su kar a kashe sai na usman fama ataqu ala zalika radiyallahu anhu amma ba zama yi ko ba an fi karfin su ta wani lokacin mutanen banza kan zo su fi karfin mutanen gidi kuma tun da iya madina ne ake magana su kuma waɗannan mutanen banzan da garuruwa suka fito shi kuma annabi sayyidina usman ya hana kowane mutum ya zo daga wani gari idan ba shi kariya ya ce shi ba za a zubar da jinin wani saboda shi ba ثم makara بعد da zalika امير المؤمنين علي بن da abi رضي الله عنه sannan irinsu su ne malam yace suka fito suka yi tawaye akan amirul mu'minin ali da abi talib radiyallahu ta'ala su suka yi tawaye wa sayyidina ali lokacin da aka samu sabani tsakanin muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhu rikicin da ya shiga tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama anan khawarijawa daga cikin tawagar sayyidina ali suke suka tawaye suka kafarta sayyidina ali suka kafarta muawiya radiyallahu anhu duk sahabban da suka shiga cikin wannan rikicin suka ce duk sun kafarta to shine malam yake cewa su ne dai irin wannan aika-aikan da suka yi wa sayyidina usmanu irin sa ne har suka zo suka yi wa sayyidina Ali wa lam yardu li hukmihi bas yadda da hukuncin sa ba wa aqaru qawluhu suka bayyanar da fadin su wa qalu suka ce la hukma illa lillahi babu hukunci sai na Allah kaga ai cewa babu hukunci sai na Allah ya magana ce da dai ko فقال علي رضي الله عنه سيدنا علي يتي كلمة حق أرادوا بها الباطل maganar gaskiya ce amma an nufi barna da ita daga nan ya zama karin magana idan ka yi magana wadda zahirin maganar gashi gaskiya ne amma abin da kake nufi ba gaskiya ba sai a ce kalimatu haqqin urida bihal batil kalmar gaskiya ne maganar gaskiya ne aka nufi ƙarya da ita in ka zo ka ce adalci za mu yi kuma an san ba adalcin kake so ka yi ba sai a ce kalimatu haƙƙin wuri da bi halbazi faƙatalahum aliyu na radiyallahu anhu sai na ali ya yaƙe su ba fa akarmahu Allah ta'ala bi qatlihim Allah madauki kuma girmama shi bi qatlihim da kisan su wa akhbara an annabi sallallahu alaihi wasallam bi fadli man qatalahum aw qataluhu kuma sai na ali ya ba labari daga annabi sallallahu alaihi wasallama irin falalar wanda ya kashe su au qatalu ko suka kashe shi wa qatala ma'ahu sahaba sahabban annabi su ma suka yaƙe su tare da shi fasara saifu ali radiyallahu anhu fil khawarij saifu haqqin takwabin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akan khawarijawa ya zamo takwabin gaskiya ila an taquma sa'atu hadwa tashi al-qiyamah amma kaga duk da haka su ma shi ma sun suka kashe shi kawai da ne suka kashe shi da sun suka kashe shi suka yi mitin suka je a kashe shi a je a kashe na ali a kashe na muawiya a kashe amurub da al wanda ya yi nufin kashe na ali ya yi rashin sa'a ya kashe shi domin rashin sa'a ne ko? rashin sa'a ne amma su da jawa suna girgawa a matsayin sa'a saboda suna ganin cewa babba ne ma ya samu kusashi zuwa ga Allah ba lokacin sarki har wani yana masa kirari yana ya barbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga inda Allah ridwana inni la azkuruhu yawman fa amdahuhu az awfal bariyati awfal bariyati ne ba wanda ya haddace wai eh awfal bariyati inda Allah mizan yace ya darbatan min taqiyyin yace wani bugu ne daga wani mutum mai tsoron Allah wai saran takobin da yawa sayyidina Ali ne, bugun mai tsoron Allah ma arada biha illa liyabluga inda Allah ridwana ba abin da ya nufa da wannan haran takobin da ya wuce ta ali kawai dai saboda ya so ya samu yaddar Allah ne yaddar Allah a cikin sayyidina ali banda batan basira yace inni la azkuruhu yawman fa amdahu yace ni kullum ina tuna shi yabe shi kullum na tuna shi ina yabe shi awfal bariyati inda Allah mizanan wai sai in kana so ka ga mafi cikan mizani a cikin bayi to ka same shi wanda ya je kace sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu bai yi nasara ba ya tare shi amma bai yi nasara su bai kare ba yana sha abin da al'as kuma yana misra yana gwamna amma gwamna mai faɗa aji saboda haka kaga sayyidina ali da sayyidina muawiya radiyallahu anhu ba su ne suke rikicin sufi da bayan goyen bayan su to amma abu rubun as yana da karfi da haka suka hada da shi suka ci shi ba kan shi shi kuma Allah madaukakin sarki bai sa kwanansa ya kare ba ranar sai yana fama da ciwon ciki bai fito sallah ba idan bai ja sallah ba kharija shi yake jan sallah kharija yana cikin sallah yazo ba kawarijin nan ya daba masa takwabi ya kashe shi shi ma har ya zama karin magana a wajen larabawa in ta yi nufin wani abu sai wani abu daban ya faru sai a ce a ratta amran wa arada lahu kharija kai ka nufi amru amma Allah ya nufuwa saboda wancan ba khawarijin arada amran fa arada lahu kharija shi ya yi nufin kashe amru bin af. amma Allah ba da wakilin kuma ya yi nufin mutuwarwa kharija babu zikiri sunani wal asari fi ma zakarnahu malam bayan ya yi dogon wannan maganar sai ce to abinda muka fada din nan ba da molanka ne. wannan sufofi na kawarijawa da muka ambata ba da kanmu muka faɗa ba a'a yanzu za mu gaya maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da al'asar maganganun magabata fi ma zakarnahu cikin abin da muka ambata an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala ata rajulun rasulullah sallallahu alayhi wa sallama inda man mansirifihi min khaybar wa fi thawb rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fidda fiddah ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيؤتي فقال ya muhammad اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت كو خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب دعني فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مالا سيكا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى هو أننا تكسي البخاري لسي مسلم قال جابر بن عبد الله يتي أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتن يجي وجمع دن الله عند من صرفه من خيبر lokacin manzan Allah yana dawa daga kaibara yakin kaibar wa fi thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba a cikin tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai azurfa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqbu min fa yuti manzan Allah yana damka ya bayar fa sai mutumin ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad eh idil yi adalci fa sai mutumin ya ce sai manzon Allah ya ce da shi wai la kaitonka wa man ya'dil waye mai adalci idan lam akuna adil in ban yi adalci ba a duniyar nan manzon Allah bai adalci ba akwai wanda zai yi lagar khiftu wa khasirtu wasu suka ce khifta wa khasirta ana karantawa wasu suka ce khiftu wa khasirtu da ban ma ta'ul din in an ce khiftu wa kasirtu kamar na Allah ne yake ba da labari wa kansa cewa in har ban yi adalci ba idza lam akun a'dil in har ban yi adalci ba khiftu wa kasirtu ai da ta bai nayi hasara kenan in har ban yi adalci ba ko kuma da khifta wa kasirta ka tabe ka yi hasara idza lam akun a'dil in ban yi adalci ba a matsayina na shugaban ka da nake shugabantanka kana mabiyina in ban yi adalci ba ai ka shiga uku na duk malamai sun fada ko ba ma'anar sa wazi idan shugabanka bai yi azalci ba baka shiga uku ba ko ba haka bane ai gwargwadon yadda za ku ɗan huta gwargwadon yadda kuka samu shugaba adalci gwargwadon yadda za ku sha huya gwargwadon yadda kuka samu shugaba mai taka hayi ka ba karya فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر سيدي يا رسول الله يا مائكين الله دعني فأقتل هذا المنافق قاليني إن كشي وانا منافق كنا وانا صحابيني صحابيني نعم النبي عليه الصلاة والسلام هل يعد من الصحابة سبوة لو كسن من ذن الله يتي مسا da lokacin da sayyidina umar ya ce kyale nin kashe wannan munafikin faqala sai annabi ya ce ma'azallahi Allah ya tsare ni an ya ta'addasa nasu mutane su rinka cewa anni aqtulu ashabi ina kashe sahabbaina saboda su mutane ba warewa za su yi bai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce a a ba fa munafiki bane annabi ya faɗa haka abinda manzon Allah ya guda Shi ne abin da mutane za su ninka cewa na yana kashe don ba kowa zai gane cewa wai ga abin da yi ga abin da yi ko kuma ba a cikin sahabbai yake ba a ba an gane ko amma cikin sahabba annabi sallallahu alaihi sallama da wani aka ce da shi munafiki manzon Allah cewa kai wannan da ka ce munafiki baka san ya ji yakin badar ba ka ce masa munafiki wa ma yudrika la anna Allah tala ala ahli qadr wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa garga fartu lakum baka san cewa Allah madaukakin sarki ya kalli mutanen da suka je yakin badar yace da su ku je ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku baka san haka ba ya je yakin badar din ka ce masa munafiki amma nan manzon Allah bai ce masa kai ba munafiki bane ba annabi bai faɗa ka ba sai ce inna hadha wa ashabahu wannan da jama'arsa su waye jama'arsa wanda suka bi hanyarsa da lokacin shi kadai ne amma manzo Allah sai ta shi da jama'arsa ba shi da wata jama'a lokacin shi kadai ne abinda ake rufi da jama'arsa kenan ne sahabbai ana nufin waɗanda za su bi irin hanyarsa ko yaushe har zuwa tashi alkiyama yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la yujawizu hanajarahum amma baya wucewa hanjararsu baya wucewa a wata yiwa la yujawizu taraqiyahu baya wuce taraqin su wato wannan kashi ke tsakanin haƙarƙari da kafaɗa nan annabi ya ce duk abin da za su karanta ko nan ba zai wuce ba da ina ake karanta littafi ne da baki ko sai ya shiga ina yi amfani ya shiga zuciya to shi ko nan bai wuce ba balle ya shiga zuciya yamruquna min ad-din suna fita daga cikin addini kamar yamruqu sahmu min ar-ramiyati kamar yadda kibiya take fita a jikin dabbar da aka aka harba wato in aka harbi dabba da kibiya yadda za ta shiga cikin ta fata wuce kamar daga ce bindiga yadda za ta harbi mutum fata tsaga ta fasa shi ta wuce to haka suke fita daga addini za mu ga irin sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yadda ya kwatanta irin yadda suke fita daga addini kamar ka ce ba su ba su da alaka da addini da fada irin fitar da za su a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma an nuna mun cewa sauran minti daya minti daya ko bakin ba zai karantu ba alaihi salamu fassara haka za mu sai anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana Allah ya raya mu akan bin littafin sa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk abinda baka so mi Allah karka ba mu iko aikata shi Allah da abinda kake so mi Allah ka sauƙaƙe mana aikata shi Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki ka raya mu cikin mutanen kirki ka tashe mu da mutanen kirki gobe alkiyama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدا كرا a kira sallah ko sai mu amsa الله أكبر الله Allah